Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin duniyar Amurka shirin da ke nazari kan labaran da suka fi ɗaukan hankali a wannan mako a Amurka sunana Mahmud Lalo. A cikin shirin namu ne za ku kalli yadda miliyoyin mutane suka shaida kusufin rana a wasu ƙasashe da ke yankin arewacin Amurka a ranar Litinin. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar Amurka ta zararu ga O.J. Simpson wanda aka taɓa wanke shi daga zargin kisan matarsa ya rasu. ana ta cece kuce tun bayan da jihar arizona ta farfado da wata tsohon dokar haramta zubar da ciki wacce tun a shekarar 1864 aka samar da ita to miliyan mutane ne suka kalli kusufin rana a wasu kasashe da ke yankin arewacin amurka a ranar litinin kusufin ya ratsa tun daga ƙasar mexico ya sunan amurka ya kuma dangana da ƙasar canada amurka jihohin vermont new hampshire da maine da kuma new brunswick a ƙasar canada an ga wucewar kusufin na rana wanda ya rufe baki ɗaya a wasu yankuna wannan shine kusufi mafi girma da ya taɓa ko a yankin na arewacin amurka a cewar masana ana ta cece ce tun bayan da jihar arizona ta farfado da wata tsohon dokar da ta haramta zubar da ciki wacce tun a shekarar 1864 aka samar da ita dokar ta ce sai in har lafiyar uwa na cikin haɗari ne shine kaɗai za a iya zubar da cikin nan ya kware-kwaryar hayaniya a majalisar dokokin jihar ta arizona bayan da 'yan majalisa na bangaren republican suka rufe duk wata kafar yin muhawara kan yadda za a shafa wannan doka dokar har ila yau ta shafe zaɓin zubar da ciki ko da fyaɗe aka yi wa mata ko kuma an samu cikin ne ta hanyar saduwar wasu 'yan uwan juna. The Arizona Supreme Court ruled that prosecutors can enforce Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP Jonathan Cooper ya ce wannan matsaya da majalisar dokokin jihar ta Arizona ta ɗauka kan haramta zubar da ciki na zuwa ne kwana guda bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya ce a rika bari jihohi suna gaban kansu kan batun halaltawa ko haramta zubar da ciki fitaccen tsohon dan wasan kwallon kafar amurka ta ziruruga wanda kuma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta hollywood wanda aka taba wankewa daga zargin kisan matarsa da abokinta wato oj simpson ya rasu simpson ya rasu ne a ranar alhamis bayan fama da cutar kansa shekarunsa 76 shari'ar zargin kisan wacce aka yi a shekarar 1994 ta ɗauki hankalin mutane a ciki da wajen amurka inda aka tuhumi simpson da laifin kashe tsohuwar matarsa nicole brown simpson wacce baturiya ce da abokinta ronald goldman da yawa daga cikin masu sharhi na yawa wannan shari'a taken the trial of the century wato shari'a da ta fi shahara a wancan karnin a dai shekarar 1995 wata kotu ta wanke oj simpson daga zargin sai dai wata shari'a da aka yi ta daban a shekarar 1997 ta same shi da laifi inda aka umarce shi ya biya dala miliyan 33.5 ga iyalan nicole da goldman a matsayin diya to da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon sai mu tara domin sake kallon wani shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalo